Burin da ake son cimma ta hanyar kaddamar da wannan tsari shine na samar da wadatattun hanyoyin da mata kan yi amfani da su domin tsagaita aihuwa kan nan zuwa shekarun 2015 masu zuwa a cikin kasashe biyar na Afirka waɗanda suka hada da Mauritania, Togo, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma jamhuriyar Nijar. Hukumar USAID ce haɗin gwiwa da hukumomin tallafawa iyali na waɗannan ƙasashe su ne suka ƙaddamar da wannan tsari a yau a birnin Yamai, tare da fatar ganin sama da kashi hamsin cikin ɗari na matan ƙasashen nan za su yi amfani da magungunan tsagaita haihuwa kafin shekarun 2020 masu zuwa. Madam mai cibi Khadija Dandobi ita ce ministar mata da kyautata rayuwar al'umma a jamhuriyar Nijar. Gaskiya rashin hutu shi ke kawo matsala da yawa. Ke ki ɗauki juna biyu wata tara kin ta kin aje kin ba da nono kuma kin kuma yaro bai warware ba kin dauki wani kuma har yanzu kin naki bai warware ba kullum kina ta wannan a shi ne ke kawo matsala da yawa in likitoci mun amince da in an ba yaro nono har shekara biyu ga sa'an nan ta dauki wani sabon ciki har take aihuwa yaro ya kai shekara uku yaro duk da ya sha nono shekara biyu shekara uku yana yawo ya iya ci a kishirwa gare ni ya iya ci a nan ke mini ciwo shi na iya ci shi bidirwa da kanshi ya sha to wannan yaron ya walwale ka hanyar mishi kane mu da kan likitoci mun san haka nan ne ya kamata ta hiya sa'annan ita ma mace wannan wahala da ta yi lokacin da take da ciki wahalar da ta yi sa'an tana ban nono ta nan ita ma ta warware. Masana dai a cikin waɗannan ƙasashe biyar sun kwatanta yawan mace-macen da ake samu na mata da yara ƙanana a wurin aihuwa na da nasaba ne da rashin saka tsari domin inganta iyali wanda a cewar Daniel Niroce babbar daraktar da ke kula da fannin lahiya a hukumar USAID ba shakka saka tsari a wurin aihuwa na ƙara bunƙasar tattalin arzikin iyali. ta nufi la familia. Ta ce duk lokacin da iyali suka kyautata tsarin aihuwarsu suna ƙara harzukawa tare da tallafawa wajen magance matsalolin da ake samu na yau da kullum ko akai-akai. Gana hakan zai tallafa wajen bunƙasar ƙasa da ma tattalin arzikin ƙasa in ji ta. To ko a ina da ina ne wannan tsari zai shafa a jamhuriyar Nijar? Dr. Fatimata Musa ita ce jagorar wannan tsari da aka kafa a birnin Yamai. Za mu aiki maradi, za mu aikin Yamai. aikin nan kuma za mu yin shi ga eh, wajen mu kawo ƙoƙarinmu cikin garuruwan yamai da garuruwan da a kusa eh, yamai kamar zon peri-urban ake cewa wannan kamar karshe waɗanda cikin yamai suke amma kamar dashi dai ne suke sarakunan gargajiya muna aiki da su muna aiki da mata groupement wani association des femmes wani association des jeunes tsarin dai zai shafi tsawon shekaru biyar ne ana gudanar da shi daga shekarun 2012 har zuwa 2018 masu zuwa kana zai laƙume kudade kimanin dalar amurka miliyan 25 a cikin waɗannan ƙasashe biyar na afirka abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai